Yin gwajin jini abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata mutane su rika yi tun a matakin farko na fara soyayyarsu. Ko kaɗan yin gwajin jinin baya nufin masoya ba su yarda da waɗanda suke yin soyayyar da su bane Ba wai ana yin awon jinin ba ne don iya gujewa ɗaukar cutar da wani yake ɗauke da. Face dai ana yin sani don gujewa ko rage haifa 'ya'ya masu ɗauke da cutar sikila. Ko kun san irin raɗaɗi da masifar da masu ciwon sikila suke shiga? Shin za ku iya jure kallon su a cikin irin wannan azabar yanayin matsayin su na 'ya'ya a gare ku? Kuma za ku iya jure rasa su a ƙarshe bayan kun rayu da su? Ko ba mu je muka yi awon jini don maslahar kanmu ba? To ya kamata mu yi don maslahar 'ya'yan da za mu haifa. Ubangiji ka ba mu 'ya'ya na gari kuma masu lafiya. Wannan sako daga Murdiya Foundation. Mu yi riko da igiyar Allah. Ku taimaka gurin yaɗawa domin ku yi tarayya a wannan aikin alkhairin. Mun gode.